sha uku ga watan safar hijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana da dubu daya da dari hudu da talatin da tara daidai da biyu ga watan Nubiyamba shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shi ne kasan na 194 daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin sunan darimi na al'imam abu muhammad abdullahi buna abdurrahman ad-darimi asar makandi Allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin kitabul ilmi a inda muke babin da ke magana kan muzakaratul ilmi muzakara ta ilimi kamar yadda muka ji shine ɗaliban ilimi su zauna suna tuna ma junansu suna tattauna al'amarin hadisi da kuma ilimi domin wannan yana rayar da ilimin sannan a lokaci ɗaya yana ƙara musu kaifin hazaka to bayan da muka ji a tsarai da suka gabata anan مالي چه اخبرنا a بن المبارك قال حدثنا أبو أوانا أي يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال تذاكروا فإن إحياء الحديث فإن إحياء الحديث مذاكرته wani hadisi alhakam bin mubarak shine malamin al'imamu darimi shi kuma abu awana ya karantar da shi daga yazidu dan abi ziyad al-qurash al-hashimi ya ce abdurrahman dan abi laila shi ya karantar da shi wannan karatun cewa ta za ka zakaru ku rika yin muzakara na ilimi fa inna il hadis domin ba abin da ke raya hadisi illa muzakaratahu sai muzakara a zauna ana tattauna ilimi abin da ke ci jama'a yau ɗaliban hadisi sun rikide sun zama 'yan duniya ba mazan ba ba matan ba ba waɗanda suka kama hanyar malanta ba ba mashirmantan ba duk tafiyansu ya zama iri ɗaya yau da za ga ɗalibi da ɗalibi sun hadu wallahi hiran banza za ka same su na yi hiran da 'yan duniya sha-sha-shai 'yan zaman kashe wando suke yi a gari shi za ka je ka tarar da ɗaliban ilimi suna yi ba za su ɗauko hadisun da ke cikin arba'unan nawawun suna tattaunawa ba ba za su ɗauko hadisin cikin bulogul maram ko riyadus salihin allantana tsallaka a ce za a ɗibo hadisai da asarai da bayanai da suke cikin sharhu suna na al'imamul bagawi ko sahihul bukhari da sauran manyan littattafan hadisi ba ruwansu da wannan sam dukkanin abin da za ka ji dandali na 'yan duniya suna tattaunawa akan siyasan ƙasa da surutu akan shugabanni da gulmace-gulmacen ababen da ke faruwa a cikin garuruwa abin ta kaici waɗannan maganganun za ka je a bakin ɗaliban ilimi ji tsoron Allah kuna ba ta makonku lokaci sannan kuma Allah madaukin sarki zai tambaye ku a lahira waɗannan lokuta da kuka ɓata za ku ba da ansansu a ranar da ansa zai maku wahalan bayarwa kowa ya tsaya ya tattashe abubuwan da yake ciki ku rage waɗannan abubuwan da kuke yi ku rage allah madaukin sarki bai falice ku don su ba ka kasa gane manufar da ta sa allah madaukin sarki ya yi ka kuma kasa fahimtar wai menene ma'anar rayuwar da kake yi ko me kake son ka cimma yau da za ka zo ka samu mai irin wannan hiran da zai zauna ya minti talatin minti arba'in ya ta surutu mara fa'ida da zai daure a tambaye shi ya haƙura ya ba ansa a ce wai me kake son ka cimma na wannan zaman da kake yi da wannan hirar da kake da Allah wani riba wani amfani wani ci gaba da ɗaukaka kake son ka samar ma kanka a duniya tukuna sannan me kake sa ran ka samu a lahira jama'a da Allah kai ansa eh me ansa kuma Jihar yau mutanen da ke wannan abun fa sun ƙi da su rage ballantana su dina kuma abin da ke ci ba sa son a ce abin ba daidai ba ne ba sa so so suke a shiru ma ba wai a ce daidai ba to ba wannan ne muke damunmu ba su dama ba su rijista da harkan ilimi ba duk abin da suka yi a bisa ƙa'ida ta majalisar shedan wannan daidai ne amma kai da kai rijista harkan ilimi da addini me yara ka da waɗannan abubuwan duk inda tsegumi yake kananan anya anya akwai makoma mai kyau ta tare da kai kuwa jama'a mu ji tsoron Allah kada mu ɗauki rayuwa a matsayin yadda kowane sakari daga cikin sakarkarin jama'a ya ɗauke ta a matsayinka na ɗalibin ilimi ka yadda kai ɗalibin ilimi ne yadda kowane lahaza ɗaya ta rayuwarka kana da amfanin da za ka yi da ita kuma tana da amfanin da za ta yi maka in baka fahimci wannan ba wallahi za ka shiga matsala za ka shiga matsala kun ga yawan surutu yawan son jin labari in kai ɗalibin ilimi ne ka dena kwata-kwata ka bari in ba haka ba wallahi a duniyan nan sai ka kunyata a lahira ma sai ka kunyata kana ɗalibin ilimi duk inda ɗan ƙaramin tsegumi yake kana nan kana son ka ci kana nan za ka tofa magananka a kai inda gaske harkan ilimi kake ku Allah sai ka ɗauki kawaici na ba abin da ya dame ka da mutane ba gaba da su za ka yi ba ba fada da su za ka yi abin da suke wanda ba daidai ba ne za ka janye kanka cikin shi a gaisa kawai shi ke wannan abin suka kasa za su yi to Allah ya bada sa'a ni dai na san wallahi wannan abin da mutane suke yi idan ba su bari ba akwai ranar da sai sun yi kuka da ba wanda zai ga kukan ballantana ya lallashe su ko ya tausaya musu shine a ranar da suka tashi barin duniyan nan sai sun gane sun bata mu kansu lokaci sai sun gane sun raina abin da Allah madaukakin sarki ya ce su yi ba su yi ba wannan lokacin da Allah ya ɗiba maka daga ran da ka balaga zuwa mutuwanka akwai abin da ya ce ka yi da shi kuma wannan abin da kai kai ka san Allah bai sa ka ba kuma ku yi mana kyakkyawan fahimta ba cewa muka yi kada jama'a su haɗu su tattauna abubuwa na rayuwarsu ba yawaitawa ya zama shi ne mafi mahimmanci a rayuwanka kuma don Allah ka je ka samu masu wannan abin duka ka tambaye shi tsakani da Allah yaushe rabon shi da ya bude ƙor'ani ya karanta yanda kowane lokaci kullum zai je ya zauna a ta hira da shi yaushe sharaban shi da zai ba da rabin wannan lokacin ya je ya zauna ya saurari hadisan annabi yaushe sharaban shi da muzakara ta ilimi da wannan fa ina yi ne ga ɗaliban ilimi da suke da wannan ɗabi'a ta banza da su ji tsoron Allah su dare kar ka zama cikin jama'an da Allah ce khalaqu amalun salihun wa akharu sayyi'a sun gwama sun kwaba sun cuɗanya ayyuka na ƙwarai wasu ayyukan kuma na banza ne kul shawara na shine ɗalibin ilimi ya san shi ɗalibin ilimi ne yana da abin da zai yi an gane barin gaya muku idan da za ka je ƙasan turai duk waɗanda suke ƙere-ƙeren nan ƙera jirgin sama ne ƙera kwamfutoci ne na'urorin waya ne na hannu ababe na ci gaba duk abin da ake yi a duniyan nan ba ka samun don ba ka samun cikin 'yan ƙwallo don baka taba je an ce ga wani dan kwallo ne kwararren injiniya ba ba ka samun cikin 'yan kallo ba ka samun cikin 'yan dambe ba ka samun cikin 'yan kallo duk wani abin da ake yi abin da aka kira shi entertainment ana yi ne saboda zaune gari banza a ɗauke masa hankali kun gano wannan domin kada su addabi gwamnati ta a kirkiran masu da wajen tseren mota wajen tseren mashin wajen wasanni da kekuna dambe kokawa kwallon kafa waye-waye saboda a ɗauke hankalinsu zuwa ga wannan abun su kuma waɗancan masu samar da ci gaba su kuma suna can ɗakin bincike an gani to idan ya zama kai ma ka ɗauki ɗabi'an ɗebe ma kanka kewa a irin wancan zaman mara fa'ida Allah ka za ka tsinci kanka yadda waɗancan babbalun ne haka kai ma za ka zama amma duk wani wanda yake sa ran ya amfana kuma ya amfanar za ga yana son zama da mu'amala da irin shi wanda komin ta ƙiɗi lalle sai ya fa'idantar da kai ga wani abin da za ka amfana a wani lokaci har ka amfanar ana ganewa amma waɗannan abubuwan ɗaliban ilimi ku bari ko ba za ka yi muzakarar ilimi da kowa ba kai da kanka in ba za ka yi ba ka zauna shiru mana amma har an san ana neman ka ga wajen hiran da za a ci kai wannan rayuwa ta da matsala fa amma ina mana gudun duk wani abin da ake faɗi ka ji ka ji aiki da shi ka ƙi fahimta da gangar sai ka zo mutuwa duk a tuno maka kuma kana nadama da dana sanin ba abin da zai amfani da kai komi ba sai sa jama'a mu ji tsoron Allah mun sa tsoron Allah komi zai kyau Allah ya taimake mu mala ya ce na kabisa wa muhammad bin yusuf qala haddasa sufyana an al'amash amash an ibrahima an alqama قال تذاكروا الحديث فإن, فإن ذكره حياته هنا حديثي كنا أثري الإمام الدارمي ya same shi daga malamin shi kabisa da muhammadu ɗin yusuf su biyu suka ce sufiyan ya karantar da su ma'ana sufiyanu sauri shi kuma daga al'imam al'amash daga ibrahim naka'i daga alkama malam alkamatu ya ce ta zakarun hadis jama'a ku rika muzakaran hadisi fa inna zikirahu hayatahu saboda yawan ambato da tattauna hadisi to wannan shi ne rayuwar hadisin ƙungano wannan ambatan hadisin da yawan maimaita tuna shi to wannan ne asalin rayuwar hadisun jama'a mun gani amma mantawa da hadisin da yin biris da shi wannan shi ne mai kashe hadisin murus ba zai taba zama a cikin kwakwalwanka ba yanzu misali ka tuna lokacin da kake islamiyya kullum ka je kila idan malamin naku mai kwazo ne shi ma bai zama mashirmanci ba kullum aka zauna za a yi ne eh za a yi tilawan hadisan da aka karanta jiya ko da yaushe da shekaran jiya wannan yawaita karatun hadisin da maimaita shi kullum kullum yana ne yana sa hadisin ya zauna an gani ba ƙara hadisi da saurin a sauke littafi kaza shi ne abin da ya kamata a yi ba kuma bai kamata ga duk malami da yake son ɗalibai samu ci gaba ya zama wannan shi ne tunanin shi ba idan ya zama wannan shine tunanin shi ko ya zama bai san me yake yi ba an gani idan aka zo aka zauna ka tabbatar abin da aka karanta jiya da shekaran jiya an iya sannan ne za a ƙara na yau idan na jiya da na shekaran jiya ya zauna to ne ma zai zauna tashi a ta maimaita su duka a ta maimaita su duka amma kawai kai lolo da kake kai kare ne yi. kai bai ma kamata a ce maka malami ba ya kamata wanda zai karantar da yara ya san karantar da yara daban da wazi a matsalaci an gani ya san ba iri ɗaya ba ne sam kuma kada ce to a wannan yaran manya ne wa gaya maka ai in sun shekara dubu inda sun zo islamiyya yadda za a karanta da ɗan rabin shekara haka za a yi mashi haka ake yi iza mafi yawanci islamiyyar ba su da amfani kun gani irin abin da ake yi da su na farko fa su ustazan ba cancanta ba ne kwata-kwata ba cancanta ba ne saboda kawai bai da abin yi ne kawai ya ji inda ya tsaya malamai sun gaya mai yadda ake yi jama'a cikin wata shida sai ka ji abin da yaran da je islamiyya ya sani komi zai haddace saboda kullum aka zo aka zauna idan hadisi goma aka yi masu kafin malam ma ya gama daidaita a kan kujera sun maimaita goma nan kila sau biyar in ya zo ya masu guda hudu za su ta maimaita shi gobe kaga za su yi goma sha hudu kenan haka za su ta maimaitawa haka haka haka in so ɗari aka sauke littafi za su ta maimaita shi ni na san san da muke islamiyya idan aka zo aka zauna tun kafin mala ya fito ma to za mu ta maimaito littattafan da aka yi mana da ka mun kai wannan maɗauko wannan in mun kai wannan maɗauko wannan in mun kai wannan duka zai zama kwakwalwar mu suke amma yanzu idan gaje ka shiga azuzuwa musamman azuzuwan 'yan mata zama suke wannan tana tura ma wannan abu a waya wannan tana tura ma wancan a su sun bi karfin wai zauna suna karatun hadisi irin wannan suna muzakara su ƴan mata ne kuma laifin na waɗannan sakarkarin malaman ne na ni ban ma yadda ce masu malamai ba sai ka hada da sakarkaru kin zo makaranta sunan ki ɗaliba Yadda ɗan aji ɗaya za a karanta mai karatu ya ansa haka za a karanta maki an zo da ke ki iya ne shi za ga sunan za su girma suna su aure a ce suna zuwa islamiyya kana kwankwasa kwakwalwanta da ita da jahilin da ke kauye ba ta san komi ba duk tafiyansa da sau da malaman ne suka ci amanarsu sau da su manya ne sai a ɗauko karatun da ake a majalisi wai shi za a yi masu wannan ya sa malaman ba su cancanta ba sau da su kullum hankoronsu ko shi ne su cimma matsayin da wani babban malami yake a kai mana kwaikwayon wani abu da ake yi a wani wuri shi kawai suke ba gane kwaikwayo shi suke yi madadin amanan da aka danka masu su aiwatar da wannan amanar to ba ita suke yi ba yanzu idan gano ka samu ɗan naziri ko ɗan firamare kai ko ɗan sakandare ne ma aji uku ka zo kana mai karatun da ake ma waɗanda ake tsarin 'yan masters ne kai ko 'yan digiri ke mai karatun zai amfana ba amfanin da zai yi ba amfanin da zai yi yanzu nan da ba karatun majalisi muke ba ko eh ku je ku samu sanda nake karantar da mata a makarantar albani ku je ku sami. shi lokacin yana raye ya sa nake karantar da su muwaɗa kuje-kuje yadda nake wasu karatun ba abin da ya dame ni da su da wanda ba taɓa karatu ba a duk duniya haka nake ɗaukansu kuma ka tambaye su da na sanda na daina zuwa akwai wanda ya ƙara karantar da su ɗa irin yadda nake karantar da su har yanzu da malaman ba malamai ba ne ku yi haƙuri da abin da nake faɗi ba san me suke yi ba yau da aji ne nan ba wajen a wa'azi ba yaba ko ku zan makaratu za ku je yadda zan yi bayan da nike wannan zan yi shi ba an gane wannan ba haka za a yi domin duk abin da na karanta za a karanta in na karanta za a karanta in na karanta sun ce a karanta kun gano wannan na zo muku da samfarin haka lokacin da muke karatun lamiya ne ko fara nuna wannan ne domin da inda ustazan suka tsinci kasusuwan ko suka ji labari haka ya kamata su rika yi haka amma saboda aksar na abun abinsu neman shuhura ne ba Allah suke ma ba suna hangen ga wani can babban malami ne ya samu karbuwa wannan abin kawai suke kwaikwayo sai suna bata ma 'ya'yan musulmi lokaci suna bata ma kansu lokaci ɗaukaka da shuhura ba kowa Allah yake ma ba su za ka yi aikin Allah mai yi wa karantar da waɗannan yaran ne ɗaukakan ka yake kuna ganewa sai a zo a rika mun surutu irin wannan wannan fa ana yi ne saboda me yi mutane wa'azi a farakar da su wanda suka riga suka iya suka goge su ake mai irin wannan amma wanda za ka tasa a aji kana karantar da shi duk abin da ka faɗa sai ya faɗa je da ake misali a aikace in ka zo ka ce a khabarana muhammadu bin qudama an sufiyan bin uyayna an ziyad bin sa'adin qala kana bin shihab yuhaddithu al-a'rab ka karanta sai ka ƙara sai ka ƙara sannan me ka ƙara aƙalla so nawa so biyu ko so uku sun ji sai ga karanta a karanta so haka in na karanta kuma wa karanta yanzu ba majalisi ba ne yanzu ya koma islamiya mun gama sai mu koma majalisin قال na Muhammadu bin قدامة kai kuma ba fa malamai ba ne ko 'yan islamiyya ne da kai da ɗanka da aka kai shi yau aka yi mai rijista uwar kuɗe uban kuɗa كأنت كراتو كوي قال أخبرنا محمد بن قدامة عن سفيان بن أيينة عن زياد بن سعد قال كان بن شهاب يحدث الأعراب قال أخبرنا محمد بن قدامة عن سفيان بن أيينة عن زياد بن سعد قال كان ابن شهاب يحدث الأعراب قال أخبرنا محمد بن قدامة عن سفيان بن أيينة عن زياد بن سعد قال كان ابن شهاب يحدث الأعراب وكرنت ba haka na ce ba ku karanta ku karanta ku ci gaba Allahu Akbar. karanta an ji ya sa an karanta to sai ya in ya fassara sai kuma ya zo karanta masu da fasara suna ansawa suna ansawa in aka yi sai su karanta wannan shi za a ta yi amma in suka zo irin yadda suka ji muna yi a majalisi ko haka ba suke yi ba kana zaunar da yaron da bai da hazaka ba zai iya yi ba yanzu cikin hadisan da muka karanto a baya in dama kai ba ɗalibin ilimi ba ne sosai ba za ka yi karanta shi yadda a karanta maka yanzu ba mun gano wannan waɗanda yaran ku girman banza ne ku daina ɗaukan wai ai ai ga suna yaudaran juna ne su yaran suna yaudaran malaman suna ne suna yaudaran ɗaliban duk islamiyyar da ke duniya illa wanda Allah ya kiyaye haka suke indiya ƙasan nan ne haka ake yi na ƙarar ga ce ƙala a na muhammadu bani ƙudama ya ce nan cewa ya ce sai ka ce al'imam addarin ya ce muhammadu ɗan ƙudama ya karantar da ni wannan hadisi daga sufiyana ɗan uyaina daga ziyada ɗan sa'ad ya ce ibn shahabin ya kasance haddisul a'raba yana zama yana karantar da mutanen ƙauye me yasa saboda karantar da mutanen ƙauye yana taimaka maka wajen karatunka ya nuna kasan dalili su sai an masa dalla dalla filla filla duk wanda zaka zauna kana makaratu ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya haka to ka zai nuna wannan abin za ka haddace shi me yasa karantar da yaro yake sa ga malamin da ke karantar da shi duk abin da ya koya ma yaron shi ma ya haddace so da yin karatun ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya kun gano wannan shi ba zai ga dina ta haddace waɗannan abubuwan da yaro da arab duk tafiyansu ɗaya nan karantar ai ta maimaitawa idan ka gai masu wahala ka ce su maimaita su hamsin ai ta yi idan da za a ware aji na dattawa haka za a yi ta masu shi kuma karatun majalisi wani karatu ne na daban wannan zai sa duk wacce ko duk wanda yake wannan ajin da ake mai irin wannan karatun duk karatun da aka yi yana koma gida ya iya gani ya iya amma yana kaga ina karatun nan a nan majalisi ko ka je ka shiga duk azuzuwan da ake karanta da musamman 'yan manya-manyan nan za ga haka suke musu haka suke yi to wannan cin amana ne kun ci amanin iyayen yaran kun ci amanansu kuma kun ci amanan musulunci kuma kun ci amanan ilimi ba haka ake yi ba waɗanda yaran ba su da manufan komi malam ba je muka wuce da kai ba ga yarinya da hijabi da niqabi za ta islamiya me take ji disco ne ba ba ka ma ba washe music ne san shi ba disco ga ƙaran mashin gashi muna tafiya amma mun ji disko lafiya lau yanzu wannan da ba ta da manufa ita za ka zo ka zauna kana ma irin karatun majalisi kato za ta yi mata ta ansa me yasa suke haddace wakan sangaya wakan waye yawaita ji ne fa maimaitawa ne ba kawai ji ɗaya ne ta iya ba a zauna karance masa shafi gobe a ƙara masa shafi ji ba ƙara masa shafi ana tambayar zai ce ta manta idan aka yi karatu a gama ta ce to ke shi karanta kai mata a ɗan fikin ɗin wasu ji sun iya ce sauran kuma gobe Allah ya kai mu kuma duk bai kawo hadda ba maimaitawa da nanatawa kuma aka yi wannan a gama goban an zo kafin a dafa sai an yi tilawon wannan na farko in an zo jibi kafin a dasa sai an yi tilawar shi daga farko kun gane sai a ce monita karfe kaza kowa ya zo karfe kaza malam zai shigo kafin malami ya shigo sai tilawar duk wannan wanda suka zauna suna gayu ba su yi ba kuma ya rubuta sunansu an gane ba dole na abubuwan ba fashi ke gabansu ba su kwaikwayon majalis suke yi kuma a ina a jikin yaran musulmi ka jira mana in lokacin Allah madaukin sarki ya kaddar zaka zama malami zaka zama fa duk shi yasa sa cikin fitina ga sunan shi yasa sa fitina ba kana zuwa majalisin ba kana jin ayyan da yake yayi inda gaske kai malami ne ran da ka zama malamin zaka yi fikin ayi kuma in dai ka na raye wallahi ko in ka ga mutane sun saware ka ko sun saware ka saboda shi ne amma daga ran da ba shi ko wallahi sai ka faro shi daga farko ka san wannan sai ka faro shi daga farko ko sun taru daga farko alhinin mutuwan malamin ne da ƙarshe za su watsi za ka faro ne daga farko sannan su zo an gano wannan da kyau ku sannan su zo in go dama aka yi sa'a kai dama jahili ne shi kenan ka hutar da jama'a an gano wannan shi jahili ba abin da zai yi na suna sai dai kawai cin kuɗi in ba wannan shi jahili ba ba abin da ya iya ba abin da ya iya in kuma ya iya ka ce ya yi inda ba ka sake gaddaman kokowa ne inda gaskiya iya ka ce ya yi simple Allah ya kiyaye mala yace akhbarana Muhammad ibn Sa'id qala akhbarana Muhammad ibn Fudail an al-A'mash qala kana Isma'il ibn Raja'in ta wancan hadisin ba mu ga makaranta karanta shi ba ko wani hadisi al'imam ad-darimi ya ji shi daga malamin shi muhammadu ɗan kudama ne muhammad dan qudama mali ce kar zakartu fil muqaddima anna fi riwati an sufyan muhammad ibn qudama al tana muqaddima malam mai sharhi ya ambata cewa daga cikin masu riwaya daga sufyan akwai muhammad dan qudama al al-lu'lu'i al-jawhari al-lu'lu'i al-bagadadi wa muhammad bin qudama bin a'yun bin masdunu miswar al-qurashi maulahum al-masisi shehu abi dawud wan nasa'i wakilahuma dukkanin waɗannan malamai guda biyu yarwe an ibn uyayna suna yin ruwaya daga wa ibn uyayna ya suna na farko muhammadu ɗan ƙudama ya sunan na biyu muhammadu ɗan ƙudama duk sunansu ɗaya muhammadu muhammadu babansu ba sunan ɗaya ƙudama ƙudama to na farko aljauhari sannan allu'ulu'i sannan albagadadi malami na biyu shi kuma bun a'ayun buna miswar alƙurashi maulahum almasisi shehu abu dauda wannan sa'i kaga malaman guda nawa yanzu da aka ce maka muhammadu ɗan ƙudama ya ce sufiyan ɗan uyaina ya ce wanne cikin biyun wanne sai an gaya maka sai an tantance ja mun fahimci wannan da kyau ko <clears throat> wakilahu ma yarwi an ibn qudama duk su biyu suna yi ruwaya daga ibn qudama ta eh, ibn uyayna wala allal musannif an al-awwal malai mai yi wa al'imamu darimi daga na farkon yake ruwaya fa innahu aqdamu min al-masisi shi wannan yafi wancan dadewa yafi masisi dadewa wal masisi awthaqu lidhalika lam yansibuhu al-musannif fil a al-mawdi'aini wanzur baqiyat al-kalam ala tarjamatihi fil muqaddimah malam da yi magana a muƙaddima sai dai shi yana gaya maka mai yiwa daga allu'ulu'i aljawahari yake yi ruwaya mun gano wannan amma su biyun ba a tantance ba amma shi almasisi awsaqu min aljawahari allu'ulu'i amma saboda shi wancan akadamu shi kuma al’imam addarimi shi ma na daurin ne to mai yiwa daga wurin shi ne an gano wannan da kyau ko ba daga almasisin ba Allah ya samu dace tun zaga da irin waɗannan bayanan wanda ya gama nuna a harkan karatu ake zama ake mashi ɗalibin da yake koyan karatu yanzu shi kuma gaji abin da ake mashi sai ya nuna sannan za a mai wannan in ba ka ba ko duk ka gama waɗannan abubuwa wata ne sai ya kunna ka wala ta kunyata ka yanzu a ɗalibinmu ne ya karatu ba zai iya ba ka bashin tafi ba zai iya karantawa ba amma an karanta ya bi an karanta ya bi wannan yana taimaka mashi wajen iya fahimtar yadda ake karanta karatun yadda ake sa wasali yadda ake farawa inda ake ajewa inda ake kaza da kaza duk ya iya wannan an gano za ka ce ai manya ne jama'a da girman mu fa har bai wuce 'yan satuttuka malin ya rasu ba a ajinmu mu ne manyan ajin kun gane wannan mu ne manya to amma still malin na karanta mana karatu muna ansawa kuma ya ce biyu ko da ba za mu yi karatu ba astaghfirullah eh amma ga cewa ai waɗannan manya ne manyan banza isa wannan ya zai maku kalubale in ma kuna yi ku to ku canza isa mu canza muku ba ku ɗaliban kuna zama aji za a fara muku irin wannan karatu na cuta ku ce malam ya ce a bari a ko'ina ne a kowace makaranta a duk duniyar najeriya ya ce a bari a yi mana normal karatu na ɗalibai na koyon ilimi ko na hau za ka koya masu in ɗalibai ne ka karanta masu ka'ida su maimaita a karanta su maimaita a ji sun yi ya zauna sun iya karanta sai a masu bayani me yasa za ga majalisi na malaman hadisi sai an ja bakin hadisin tukuna kamar yadda ake jan bakin ƙur'ani? wannan malamin ya fassara ana wannan ne don su ɗaliban su iya karatun sai da ake karantawa kun gano wannan sun zo da wani tsari ne na bid'a tsari na son zuciya tsari na neman shuhura ya sa suke irin wannan abin da ba nan ne mahallin shi ba Allah ya kyauta ƙaunuhu an da bin sa'ad al-khurasani al-makki sun al-yamani ahadul asbat min ashabi zuhri wannan yana daga cikin manyan mahaddata daga cikin al'imamu ah, ɗaliban zuhuri wa kana min a'lamin nas bi hadisihi yana daga cikin waɗanda suka fi kowa fahimta na hadisan da zuhuri ya ruwaito qala ibn abdurrazzaq sami'tu <clears throat> ziyad sa'adin sa'ad yaqulu li zuhuri inna hadithuka la yu'jibuni ce gaskiya zuhur hadisin ka na burge ni walakin lastu ma'i nafqatun fa atba'uka yace banda wanda zai dauki nauyi na ne da na bi ka mun gane jama'a duk wanda yace zai ilimi mai quality sai yana da kuɗi ya ga da san wannan sai yana da kuɗi ba ka da kudin da za ka yi harkan ilimi ko to har kullum a baya take kawo kora sai kana da kudi kudin ne da za ka ci abinci mai kyau kudi da za ka biya kudin makaranta kudi da za ka sai kayan aiki kudi da za ka tare lalurorin gabanka yadda ba zai takura ma ilimin ba an gano wannan da kyau Allah shi kyauta ya ce ban da nafaka shi za ke ganin ake ba ɗalibai scholarship da zai je masu mai zai taimaka masu wajen haka ma ba ka littafin da ake bincike ka je ke nazari ta matsala ya faru Allah shi kyauta faƙalar zuhuri al'imamun zuhuri ya ce bi'ini uhaddithuka wa anfiq alayka ce ba matsala ka bi ni ka roka zuwa ka roka zuwa makarantan zan raka baka kudin cefane ba matsala ni zan dauki nauyinka kaga malami ya kai zai iya daukan nauyi to wannan kuma an kai an gani amma an bai kai ba fa ya ka dauki nauyin kanka ka zo zan dauki nauyinka in yanzu ne yana cewa zoron dauke da nauyinka in ɗalibin yanzu ne zai ce gwamnati ke ba shi kudi ba aka yi ya ba mu ya rage kun gano wannan wallahi mana yasa dole ne malamai da suke sana'a suke da karfin arziki in za su taimaka su tafi can wani gari da wani yankin da ba san su ba su taimaki mutane su nemi ladan a wurin amma na kusa da kai kakkai musu sosai kuwa sau da sharri ke biyowa baya an gani mutum ne zai karanta hadisi annabi ya ce ciyar da abinci ga darajin shi ba da kaza ga darajin shi ga sakamakon da ake samu a lahira yi wata shida yana tsorotan abin da zai taimaki jama'a da shi wata shida ko shekara sai ya ɗauko ya bada sai a koma kuma a ce aha an kawo mai ne ya ma rage ni, yi kaza ne yi kaza ne yi kaza ne to ne waɗannan masharranta ne je ka kai inda ba a san ka ba mun gano wannan da kyau ko in dai ladan kake nema in goda ma riye da zagi ka ta samu gaba ko to ci gaba da yi musu madadin su gode su yaba kai da kake faɗi kana ƙaunin bila amalin ne faɗi ne ba aiki za a karanta hadisi annabi ga abin da ya faɗa kai kuma kana wata harka da kila su ba sa irinta ko kuma suna yi abin da suke samu su cikinsu ne mafi muhimmanci galmi-galmi da ke baki kan harshe shi ne mafi muhimmanci a wurinsu ba san me suke yi ba sai ka ce to barka nemi aljanna ta jikinsu su kuma wannan ba shi ke gabansu ba zagi da cin mutunci ke gabansu sai karbu da su wani can inda ba san ka ba inda ma ladan kake nema ku sai ka je ka yi a wurin kawai domin ɗan adam haka yake idan wani ne ya kawo ya bada duk duniya ba san kowa ba sai kai ko ko kai kaɗai ne malami ko ko an ba sauran malaman ne sun ɓoye su ba su yi ba ba da ya ba su don ba ma dalilin da za a ba su to amma dan adam haka yake shi yasa idan ba ku ɗauki tsari ba ku sai sun bata muku lokaci Allah sai sun bata muku lokaci Allah madaukin sarki ya sa mu dace kaga cewa yi bi ni ni zan dauke nauyinka in yanzu ne ko za ce duk yanda aka yi man ke kawo mai kuɗi yanda aka yi kawo mashi ake ba shi ake yi mu ya taimake mu ya ƙi taimake mu yi mana za ya ƙiye ai kaza ai kaza ai kaza ɗaliban yau fa nan. wasu sun kwanta ne shi malamin ya koyo kato ya koya musu kuma ya je nemo kudi ya kawo musu su kuma irin sa limamin zuhuri gwamnatocinsu da masu arzikinsu suke ɗaukan ɗawainiyansu da ɗaliban baki ɗaya suke tsaf ba ka taɓa jin batanci amma yanzu ka sake wai to <laughs> ai babban magana yanzu ba an gama cin kasuwan 2015 ba eh an gama cin mutunci duk wanda aka ci mutunci yan saura 19 ka kasa kunni ka rubuta wannan yan iska daga cikin yan iskan malamai na yana faɗin wannan na akwai malaman da ke wannan so yan iska ne kaga yadda a cikin yan wiwi yan kaza yan iskan gari kenan ko to mu ma a cikin malamai akwai yan iska za a zo kawai zai zauna ne kawai fa ya shirya ƙarya ba a yi ba fa kawai zai shirya ƙarya ya faɗa don ɓatanci sai an gama daga zai zai ce ya yi kuskure da Allah a yafe mai ni ba wanda nake yafe ma a ah, in na yafe maka to ni na je lahira a yi yaya ai kawai ka ɗauki ganmu kawai muna nan da su buhu-buhu mun gano wannan kawai ga kwasa ka tafi ka iya bakinka kawai ni ko laifi kai man ka ce in yafe maka sai na sa ma sharadi na yafe maka in ka daina <laughs> shi ke ka kana dawowa mai automatic ba yafiya ka lura da kyau kana ce malam da Allah ka yafe man na yi maka zan ce na yafe maka ka dena so ni na san ba za ka dena ba dan dalilin da ya sa kai na farkon wannan dalilin yana nan za ka ƙara na nawa na biyun domin abin da ya sa kai na farkon gilwan arziki ga gani to kuma arzikin ba fa ya ƙare ba ne za ka ƙara ganin wani to kuma sau da haka za ka ci gaba kenan sau da haka sai a maka yafiya mu'allaka kawai so da ba koma so kake a koma baya mun gano wani da ke ku. a koma ana wahala ana kunci ana waye ana waye shi yasa kai wancan sai ya zama wannan bai faru ba kaga dole zaka ci gaba an gani yanzu misali kamar iri na ta ce wa ya kamata in yi zama irin yadda malaman da suke yi su zauna a zauri a buzu ana zuwa ana kawo masa sadaka suna waye suna irin wannan waye kake sun yi wanda tun da na taso ina karami a wannan ba ka yafan ba ba da girma na nan zo ba haihuwa na aka yi duk wata sana'an duniya da mutum zai ya samu kuɗi ya dogara da kanshi unguwan nan ba sun san nayi ba? sun san nayi in taso a haka shekara arba'in da suka wuce ina yi yau kawai dare ɗaya sai ganni da wani abu waje kuma kana ce a ina samu na ubanka ne na ɗauko baka san da 'yan sanda suke bani mun gano na ubanka ne ka zo ka kwata jama'a mun fahimci wannan da kyau to ga irin wannan yanayin shi ba zai je da barin shi ba saboda an jima ma za ka ƙara ganin wani abin yanzu a cikin satin nan ma kuma za ku ga wani abu ba shi nan ba inda ni ne sai kuma in ga dama in mun yi shawara sai mu boye amma ba haka ba a'a za ku gani tima bayan da za a yi mai hankali wanda ya san ya kwanto kura ya tsaya yana mai yana irin wani abin da ake yi jama'a mun fa mun tinkari da awa ne gadan-gadan kuma da kowa karawa muke yi to kana kara da su wa kake tsammanin zai zo ya taimake ka ko ya taimake rayuwanka akwai yanzu wanda suke sa ran mu dauko kuɗi mu ba su kana sa ran za su dauko kuɗi su ba mu kana sa ran waɗannan su yi sai ka kwanta ko kuma ka je ka gaya masa harkan kasuwancinka yadda muke kokowa da su ɗin nan suna ƙoƙarin su ga bayanmu sai ka gaya masu ta yi mu san sana'an shi ba a kotu za ka ka ce kana karan wani lalle ya gaya ma kotu sana'an da yake yake samun kuɗi kaga a lokacin mu kuma bayan mun gaya maka sai mu ce ya ɓata mana suna barista in yi maka wani ya ɓata mana suna ko ya ɓata maka ba don yana zargin ka defamation of character shi kenan sai a ce to za ka yi amma za ka ba shi miliyan arba'in kun san kwanan nan ma an yanke hukunci gwamnatin jihar kaduna za ta ba wani mutum miliyan arba'in ko eh sun ce a tsawo kara duk su gama ɗage-ɗagen kawai daidaita za su za su 25 ba wani abu ne to kaga ko biyar ɗin yan kai ya samu bai shan shefa ne ba daga ran da kai mallafi muka hada kotu kana tsammanin zan yafe maka ni in duk duniyan nan sun taru zan bari ne kawai a biyan an gano wannan kawai a biya ne manan ba daidai bane dole ne mu gaya mutane haka ana zuwa zaɓe yanzu aka jan fara zagin malamai shi sa duk dan siyasan da ya zo wurinka ka ce biya dan in bai biya ka yanzu ba ko ka san matsalar za a samu Shin za a zage ka na banza gara ka ɗan ja wani abu kafin su zage ka nan nan fa wani malami ya kwanta ya mutu a nan fa tun da yake a duniya wallahi in na rantse bai taɓa mallakan miliyan sha biyar nashi ba ba zan ka fara ba aka cewa an bashi miliyan arba'in wai kafin mutuwa sai da aka sa hula ana neman mashi taimako na ce tab daɗi na da gobe saurin zuwa daɗi na da sharri ko shine wanda aka yi ma ya mutu ba inda za a gan shi ya fi sai an haɗa can kuma duk wannan fa wai an shirye ɓata sarkin ne <laughs> ni ko na ce in gaga inda ake raba kuɗi baka gaya man ba in Allah da ba za ka cika da imani ba ana raba kuɗi na banza ka ƙi gaya man mala hasan ba sai ka kwaba abin da kake jona sannan da ƙyar a san maka wani abu da yamma ba yau sai ka ji ana badawa a bulus. haba mala Allah ba sai yi ta karta masa a bango na tsawon wata da yake san maka ba duka ake baka ba san ma ake yi ba ha yau kawai sai ka ji yacin ana rabawa a bulus na labadin za ka ko ba za ka ba malam sir ba sai ka tasa karafa ka siyar kake watayawa ba yau sai ka ji can ana raba dubu ɗari biyar biyar ba za ka ba ah. mala abali ba sai ka kunta karkashin mota ka ta gwance kwanci ba ka ta walda yau sai ka ji ga na bella badin na bullis ba can za ka ba makaryatan banza makaryatan wofi kowa faɗin wannan ɗin ma fa na Allah ya sa aka aje ga kwashi a garin da ana shegu da yawa in dai garin da ka zo kowane shegi akwai fannin shi in ka ce babun za ka wasu shegu fasulun ko wasu shegu kowa wanda sai ka zo wurin mu za maka bayani dalla dalla subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum